يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس من التسئين دهدو الكتاب الأدب المفرد مع الإمام البخاري mai rasuwa a hijira ta 256 shekaru 1183 da suka shige muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara da rahama za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 462 zuwa hadisi na 470 insha Allah ta'ala darasin yana dauke da bayani akan muhimmancin tsanaki a cikin al'amura al-imam al-bukhari yace babur rifqi shine babi na 217 wato babin da ke bayani a kan tsanaki abinda ake nufi da arrifqu linul janibi wa latafatul fi'li latafatul fi'li mutum ya rika aiki daki daki ya bi al'amura daga ƙasa zuwa sama babu ganda da larabci shi ake kira arrifku haka ya zo a tahzibul luga a mujallar na uku shafin 212 haka ma na sun luga a mujallar na biyu shafin 244 da Lissanul arab a mujallar na shida shafin 196 huwa al-yusru fil umur aka ce ar-rifqu ana nufin bin al'amura a cikin sauki wa suhula fi tawassul ilaiha a rika bin mataki mataki har dai a cimma bukata wato kada a yi tsallake a rika bin al'amura a mataki mataki har dai a kai ga inda ake nufa wannan yana cikin alfurokun luga na al'imamul askari shafin 259 al-imam al-munawi cikin faidul qadir yana juz'i na biyu shafi 287 ya fassara kalmar Arrifku da cewa linul janibi bil qawli wal tsanaki ya shafi rayuwar mutum gaba daya ana son a samu tsanaki ta maganar mutum kuma ana so a samu tsanaki ta aikin mutum mai ake nufi da tsanaki shine al bil ashal ka rika ɗaukan abin da ya zama kaɗan kafin ka kai ga mai yawa hatta ta wajen kare kanka ba a son ka ɗauki mataki mafi tsanani idan mutum zai kare kansa daga wani maki ya fara ɗaukan mataki na ƙasa kafin a kai ga mataki na sama ana cewa wa daf'u bil akhaffi idan ka kare kanka to ka ɗauki mataki na ƙasa kafin na sama wannan dalilin ya sa don mutum barawo ya shigo gidansa baya nuna yana da damar ya kashe wannan barawo dole sai an yi la'akari da matsala ta arrifku shin mai barawon ya taho sata ne ko ya zo da makami idan sata ce ta yunwa ta kawo shi ba mamaki inda za ka naɗe hannun riga da za ka iya maganinsa a gaba sai an kai ga ɗaukar bindiga ba ke ko ko kuma inda za ka ɗauki sanda za ka kore shi ya zama to abin da ya kawo shi bai zo da makami ba sai ka ɗauki makami ka kashe shi to a nan malamai suna magana cewa laifin ka yana iya fi nashi saboda ka tsallake matakin da shari'a ta zo da shi wannan mataki shi ne na arriko ma'ana addafu bil afafi ko da kare kanka za ka yi ka ɗauki matakin da ya zamanto mafi ƙasa kafin a kai ga mafi sama don haka yasa har ma ake samun karin magana na larabci الرفق في الأمور كالمسك في الأطور wato bin tsanaki cikin al'amura kamar almiski ne a cikin wanda ya bi hanya ta tsanaki yana iya cimma bukatarsa haka ma wanda ya bi hanya ta garaje yana iya cimma bukatarsa amma idan ka dubi mutane guda biyu dinnan wanda ya bi hanya ta tsanaki da kaɗan da kaɗan har ya cimma bukatarsa za ka samu al'amarinsa ya fi albarka akan wanda ya yi garaje ya cimma bukatarsa don haka yasa yana da muhimmanci a rayuwa gaba dayansa limamul bukari ya yi babi musamman a kan shi ya kawo hadisi na 462 haddasana abdulaziz bin abdullahi al'uwaisi قال حدثنا إبراهيم بن سعد شين إبراهيم بن صاحب رسول الله عبد الرحمن بن عوف wannan jikan abdurrahman bin auf shine ibrahim bin sa'ad bin abdurrahman bin auf an ibn shihadin ya karbo hadisin daga muhammad bin muslim az-zuhri shine al-imam ibn shihab shi kuma ya karbo hadisin wurin urwatu bin zubair yaron az-zubair ah, bin al-awwab kadin abdullah bin zubair an aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisin wurin wato innarsa kanwar mahaifiyarsa ita ce aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aisha ta ba da labari abinda zai gwada maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi mataki na tsanaki cikin al'amuransa da kala rahatun minar yahud wasu jama'a na yahudawa sun shigo gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suna cewa arrahtu adadin ya jima'u min salatatun ila ashira idan jama'a daga mutum uku zuwa goma da larabci ana kiransu arrahtu amma wasu na cewa min saba'atin ila ashira daga bakwai ne zuwa goma amma daga uku zuwa bakwai ana kiransu nafarun nafarun min aljinni nafar shine daga mutum uku zuwa mutum bakwai daga bakwai zuwa goma sai a ce musu arrahtu da na farun da arrahtu duk da yana nuna cewa jama'a ne waɗanda eh, da yawa amma ba su wuce mutum goma ba suka shigo ga annabi sallallahu alaihi wa faƙalu sai suka ce assamu alaikum mutuwa ta tabbata a kanku assamu ba assalamu ba menene assamu ma'anahu almautu mutuwa ta tabbata a kanku akwai hadisin al'imamu muslim wanda ya fassara kalmar assamu daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim babu tadawi bil habbati sauda hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda annahu sami'a rasulullahi yaqul manzon Allah yana cewa yana magana game da habbatu sauda ya ce inna fi habbati sauda'i shifa'un min kulli da'in illa sama habbatu sau sauda'i ana samun waraka tattare da wannan kwayar kwayar habbatu sauda ana samun waraka daga kowace cuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa sama wasamu almautu maut kaga an samu fasara saboda haka kalma ta asamu ma'ananta mutuwa yahudawan nan da suka shigo gida annabi sallallahu alaihi wasallam abin gaisuwar da suka yi wa annabi kenan qalat aisha sai aisha ta ce fa fahimtuha ni na fahimta saboda mutum yana iya nade harshen sa maimakon ya ce assalamu alaikum sai ce assamu alaikum assalamu alaikum sai ka dauka ai lamun din ya faɗe shi a boye ne kuma lamun ɗin shi ya bambanta ma'anar kalmomi biyu din nan assalamu assamu assalamu amincin Allah assamu mutuwa amincin Allah ya tabbata gare ku can kuma mutuwa ta tabbata gare ku lamun ɗin shi ya bambanta su aisha ta ce na fahimta fakultu ni ma sai na ce alaikumus samu wal la'natu mutuwa ta tabbata a kanku da kuma tsinuwar Allah kaga ta yi ƙari kalat aisha ta ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya ce mahlan a hankali ya aisha shi ne mahlan idan ya taho almahalu bilfatha yadda zo bita hari shi ne a tu'adatu wa tabarku a bi a tsanaki a bi a hankali aisha yi a hankali ba a son garaje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli lalle Allah madaukake yana son tsanaki cikin al'amura baki ɗayansa wannan hadisin ya tabbatar rayuwar dan adam gaba ɗaya tana buƙatar komai zai yi a samu tsanaki saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam fil amri kulli cikin al'amari gaba ɗayansa Allah yana son a samu tsanaki ba a son garaje ba a son tsanantawa a samu sauki fakultu ni kuma sai na ce ya rasulallah awalam tasma'a ma kalu shin baka ji abin da suka faɗa ba ne Daga tana ga kamar wato ita dai ba ta yi laifi ba sai manzon Allah ya ce kada rasulullah sallallahu alaihi sallam, kad qultu wa alaikum yace ai na ce musu wa alaikum kuma haka na ce kuma haka kaga an dauki mataki mafi sauki da kai ga a dauki sanda ba saboda mutum ya shigo gidanka ya ma mummunan addu'a ka dau sanda za ka ba Allah mutuwa ta tabbata a gare ku kuma haka kaga ka rama magana yayi kai ma magana ta mai da mun karanta wannan hadisi a baya hadisin 311 amma ya taho min tariki Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi bai taho ta hanyar da al'imamu bukari ya kawo hadisin a nan ba an ayyuba sikhtiyani bin abi tamima an abdullahi bin abi mulaika an aisha wancan hadisin haka yabo radiyallahu anha anna yahudan atawun nabiyya yahudawa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata gare ku fa qalat aisha sai aisha ta ce wa alaikum kuma haka wa la'anakumullah wa gabiba Allahu alaikum kuma Allah ya la'ance ku kuma Allah ya fushi da ku kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahallan ya aisha alaiki bir rifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yake aisha ki riko da bin tsanaki wato abu cikin sauki ki kiyaye tsanantawa da kuma wato bakar magana shine alfusha kala sai ta ce awalan tasma ma kalu baka ji abin da suka faɗa ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace awalan tasma'i ma qultu sai ma baki ji abin da ni na faɗa ba faradattu alaihim na mayar musu nace wa alaikum abinda zaki lura fa yustajabu li fihim ni Allah zai amshi abinda na faɗa a kansu wala yustajabu lahum fi su Allah ba zai amshi abinda suka faɗa a kaina saboda haka wannan addu'ar da ne kadai ta ishe su bala'i a rayuwarsu ba sai an kawo magana mai tsanani ba wannan hadisin yana sahih bukhari kitabu da'awat babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yustajabu lana fil yahud wala yustajabu lahum fina yana sahihu muslim kitabu salam babu nahya an ibtida'i ahli ahli kitab bis salam kuma al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin a kitabul adab har yanzu yana kitabul da'awat yana kitabul adab babu rifqi fil amri kullihi kaga anan yace babu babu rifqi amma a sahihul bukhari yayi babi musamman akan wannan hadisi babu rifqi fil amri kullihi ana son a samu wato bin tsana cikin al'amura gaba ɗayansa ya kawo hadisi na 6,024 kuma yana babi na uku shi shine lam yakunin nabiyyu fahishan wala fahishan. haka na hadisin yana kitabu istitabatin murtaddin wal mu'anidin babu idza araba zimmiyu wa ghayruhu bi sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam nan yana cewa ya aisha inna allaha rafiqun wancan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke aisha lalle Allah mai yin wato tsanaki ne cikin halittarsa Allah yana yin tsanaki cikin halittarsa don haka yasa ar-rafiq yana cikin sunayen Allah subhanahu wa wata'ala ya ke nufi da ar-rafiqu mai yin tsanaki cikin al'amuransa Allah subhanahu wa ta'ala mai yin tsanaki da cikin al'amuransa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muttafaqun alai sai ya ce yuhibbu rifqa fil amri kullihi kuma Allah yana son a samu tsanaki cikin al'amura baki ɗayansu don haka yasa ar-rafiqu tabbas yana cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala in ka duba litani Ibn Usaymin wanda ya rubuta akan sunayen Allah al-qawaidul musla yana shafi na goma haka ma majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallar na hudu shafi na 230 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai yin tsanaki ne cikin halittarsa kuma in ka duba haka za ka gani idan aka haifi jinjiri jinjirin yana tahowa bakinsa ba haƙori saboda bai da bukatarsa a lokacin ko ba za a ba shi haƙorin ba sai zuwa wani lokaci sai Allah ya ba shi guda hudu biyu sama biyu kasa baya bukatan tauna komi so zaka ba a bashi ne ko baya bukatan karya wani abu bare a bashi fika baya bukatar gata me tanka da Allah ya bashi hakoran gaba ɗaya ranar haihuwarsa da mahaifiyarsa ta wahala so Allah yana bin abun mataki mataki yanda kuma ya dace shine ar-rafiqu Allah ne yin tsanaki ne cikin halittarsa saboda haka ba zai gama ba ma yaron nan haƙora ba sai halittar yaron ta kai tana buƙatar haƙora don haka duk halittar Allah da hikima a cikinta da zaran ka saka ta a tunaninka ka sani hakan ya dace to haka tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yake babu garaje kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuhibbur rifqa fil amri kullihi kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zama yana jin tsanaki wato yana tsanaki cikin halittarsa to haka Allah yake so dan adam ya zama zamanto yana bin tsanaki cikin al'amuransa ba a son kai tallake ba a son kai garaje duk wani abu shi yasa aka ce fil amri kulli al'amuranka gaba daya kuma da in ka duba zaka ga da zaran mutum ya saba wannan ka'ida to za a shiga wahala akwai jabir hadisin da ya rawaito na wannan labarin don waɗannan hadisai da muka karanta duka riwayoyin aisha ne allah ya kara mata yarda akwai riwayar da jabir bin abdullahi shi kuma ya bayar ya ce sallama nasu min yahudin ala rasulillah wasu mutane daga cikin yahudawa suka yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a samu alaika ya abal mutuwa ta tabbata gare ka ya kai baban alkasimu faƙalu sai manzon Allah ya ce wa alaikum kuma haka faƙalar aisha sai aisha ta ce wa gabiba kuma ta fusata a lokacin ta faɗi abin da za ta faɗa alam ta suna a maƙalu ba ka ji abin da suka faɗa ba ne ya rasulallah ƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala na ji kad sami'tu na ji abin da suka faɗa faradattu alaihim kuma na mayar musu wa inna nujabu alaihim mu musulmai Allah yana amsa mana addu'a akan yahudu wala yujabuna alaina su ku yahudawa Allah bai amsa musu addu'a akan mu kaga wannan ya zama albarka ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan lafazi wato wancan hadisi na Aisha ya nuna cewar Allah zai amshi addu'ar annabi ne kadai akan yahudu amma wani hadisin na jabir ya nuna cewa mu musulmai gaba ɗaya idan muka yi addu'a kan kafirai Allah yana karba su kuwa kafirai in sun yi addu'a akan mu Allah zai karba Allah ba zai karba ba akwai hadisin a cikin al-musnad al-imam Ahmad yanda ya tawo a wannan babi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mah lokacin da Aisha ta fara magana sai manzon Allah ya ce mah wato kamar da Hausa ne ce kai kai kai shine larabci a ce mah inna allaha la yuhibbul fusha wala tafakkusha Allah baya san alfasha kuma Allah bai san mutum yayi alfashan da gangan shine at-tafakkush yani at-takalluf fi sabbin nasi wa ta'ammuduhu qalu qawlan magana kawai suka fada Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba saukin halin manzon Allah an taho har gida aka gaya mar bakar magana amma bai sa ya rama da abin da ya wuce magana ba magana kadin suka faɗa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam faradadnahu alaihim sai muka mayar musu muma da magana ashe faɗar baki bai kamata ta kai ga hannu ba falam ya shay'un sannan kuma ba abin da ya cutar da mu iyaka sun faɗi magana kuma ta wuce amma mu abin da muka faɗa musu fa sai manzon Allah ya ce walazimahum ila yawmil qiyamah ba mutuwa suka ce kanmu ba to addu'an da na yi nan ta tabbata akan yahudu har tashin kiyama wallahi shi yasa kaga yahudu ba su zaman lafiya saboda addu'ar manzon Allah a kansu addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kansu manzon Allah ya ce babu ranar karewa har kiyama kuma in ka dubi tarihin yahudawa haka zaka gani zaka ga akwai abin da ake ce masa anti-semitism wanda ƙiyayyar yahudawa ta shafi duniyar gaba ɗayanta za ka samu amurka ne turai ne duk inda ka je sai ka samu akwai makiyan yahudu ba ma musulmi ba makiyansu waɗanda suke neman su su kashe haka kurum saboda tsaban kin jini saboda Allah ta baraka tabaraka ta'ala ya la'ance su kuma manzon Allah ya addu'a ta halaka a kansu riwaya tana sintilatu sahiha hadisi na 537 akwai hadisin ibnu kuzaima shi ma ya ba da labarin abin da ya faru dinna a gida annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin 574 hadisin ibn khuzaima aisha Allah ya kara mata yarda tace da kala yahudiyun yanda suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shigowa suka yi gaba ɗayan su ba da yahudi na farko ya shigo faƙada ta yace ce a samu alaika ya muhammad mutuwa ta tabbata gare ka ya kai muhammadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayka kai ma haka faqalat aisha aisha tace fa fahimtu an atakallam na fahimta fahamamtu an atakallama na yi yunkuri in yi magana fa'alimtu karahiyatan nabi amma na san annabi baya so ashe ta riga ta san annabi sallallahu alaihi wasallam bai son tsanani wanda ya nuna ba daga lokacin ta gane ba manzon Allah bai son tsanani to ta so ta rama amma sai ta haɗiye fasakattu sai na shiru sun ma da kala akar sai ɗaya kuma ya shigo assamu alaika ya muhammad mutuwa ta tabbata gare ka ya muhammad maza Allah ya ce alaika kai ma haka fahamamtu an aka kallon to a lokacin da zuciyata ta yunkura sosai abin ya nemi wato in haɗe shi amma na tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai so abin da zan faɗa ba fa'alimtu karahiyatan nabi sallallahu alaihi wasallam da zalik sai na hajiye to amma kuma sai na uku ya shigo fakali shi ma ya ce assamu alaika ya muhammad mutuwa ta tabbata gare ka ya kai muhammad Salam asbir nan kan ban iya haƙuri ban ji aisha sai na ce wa alaika samu wa gababullahi wa la'anatu kai ma mutuwa ta tabbata gare ka da fushin allah da tsinuwarsa ikhwanal qiradati wal khanazir yan uwan birai da aladu ji aisha kafin kana ganin kama kana da tsananin son addini a shi wasu sun riga mu tana cewa atu rasulallah rasulullahi bima lam yuhayyihi ba, yanzu kuna gaida manzon Allah da gaisuwar da Allah bai masa irin ta ba faƙala rasulullahi sai mazan Allah ya ce inna Allah la yuhibbul fusha wala tafafush duk da abin da kai kamar kamar kokari ne wato na ganin ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka shi kuma manzon Allah ya ce Allah bai san alfasha kuma bai san mutum yayi alfashan da gangan ya karfin ali yayi shi haba Aisha kalu qaulan magana suka faɗa faradadna alaihim mun maida musu magana sannan sai mata bayani innal yahuda qaumun husadun yahudawa mutane ne masu hasada kuma haka ne shi ya hana su karban addinin musulunci saboda manzon Allah baba yahude bane hasada ce kurun babu wani abin da zaka kara akai wanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani don Allah bai turo annabi cikin yahudawa ba shi yasa ba su yadda da addinin musulunci ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a karantar wanda nazo da shi wa hum la yahsuduna ala shay'in babu wani abin da suke mana hasada a kansa kama ya hasuduna ala alasalai wa amin kamar hasada da suke mana akan sallamar da muke tsakanin juna da kuma amin da muke idan an ana sallah abu biyu din nan yana damu saboda kowace addu'a ce kowace addu'a ce liman ya ce gairin magbubi alaihim wal dallin jama'a sun ce amin kaga addu'a ne a yi wannan addu'ar a zahar la'asar magariba isha'i asubahi sau biyar ana ibada yahudawa suka ce kai waɗannan mutane ko makiya Allah ne ya kai Allah ya biya musu bukata ku yi ta cewa Allah kamana Allah kamana ba fashi shekara da shekaru suna hasada saboda komi laifinka in ka nace ma Allah tabaraka wata'ala da addu'a Allah zai gafarta maka saboda abinda Allah ke so kenan a nace a dage ana roƙonka to komai yawan zunubin bawa Allah zai gafarta mishi sannan kuma sallamar da muke fa ita ma kaga addu'a ce baya ga waccan ta sallah ka fita ka hadu da wani assalamu alaikum wa alaikumus salam ka hadu da wani assalamu addu'a muke tai har mu dawo gida tana yiwa kayi wannan addu'an a rana ta kai sau 20 wani ma sau 100 addu'a assalamu alaikum assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku idan Allah bai amshi wata ba zai amshi wata idan ku Allah ya amsa ka samu amincinsa mutum ya tsira duniya da kiyama to wannan abin yana damu yahuda saboda suna da tunani mai zurfi suna la'akari da karantarwar musulunci shi yasa kaga da yawa abubuwan da turawa suka ɗauka suka tsara ƙasashen duniya dokoki a kai daga addinin musulunci sun cicciro ne saboda shi musulunci ba su bukatar shi amma alherin cikinsa bari su zaƙulo su zaro su tsara ƙa'idoji da shi Allah ya samu gani wannan yasa ibn hajar cikin sharhin wannan hadisin uh, fathul bari mujalla na goma sha ɗaya shafin ɗari tis'in da tara ta ce wa yi kafadu minhu an na da'iya idan kana zaliman alaman da'a alaihi la du'a uku. wannan labari ya ba mu wata fa'ida labari na ya karanta da mu wani abu wato shi ne. idan ka yi addu'a kan wani kuma kai ne a zalimi to addu'ar banza kake Allah zai karba ba kamar yadda yahudawa suka yi addu'a akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne azzalumai kaga Allah ba zai karba ba to haka kai ma in ka roki Allah wai akan wani mutum kuma kai ne kai zalimcin Allah ba zai karba ba sai ya karfafa da aya ta 14 ta suratul ra'd inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma du'aul kafirin illa fi dalal addu'a ta kafirai bata zama face cikin bata shirme ne ba ta da tasiri hadisi na gaba حدثنا مسدد بن مصرحد الأسدي قال حدثنا أبو عوانة شيني الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الأعمش كربو حديث ورن سليمان بن مهران شيني الإمام الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه Allah ya ce man yuhramur rifqa duk wanda aka haramta masa bin tsanaki cikin al'amuransa yuhramul khaira to an haramta masa alheri gaba daya ya zama kai a rayuwarka babu bin baka da tsanaki komai naka a garaji baka bin shi mataki mataki to alheri gaba daya ka rasa na duniya da lahira inji manzon Allah wanda shi zai nuna ma kuskuren mutumin da yake son ya yi arziki a dare daya kaga bai bi tsanakin ba kenan ko kamata ya a ce in kana son ka samu dukiya ta kasuwanci to bi mataki na kasuwanci duk wahalar da ake abi na kasuwanci ka bi kar ka bi yanke ai abin da ba a so din shine yanke duk mutumin da zai zama a rayuwarsa komai ya bi yanke yanda zai cimma bukata ta wannan bai bi abin da ake kira arrifku ba wato shine bai bi mataki na tsanaki yadda manzon Allah ya karantar da mu ba wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wa sila yana babu fadlul rifqi akwai wani lafazi da al-Imam Muslim ya rawaito Jarir bin Abdullah al-Bajali Jarir ko na nake Jabir yi kuskure na an Jarir bin Abdullah al-Bajali akwai hadisin sa a sahihu muslim wata riwayar da lafazi na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lafazin yake cewa man hurimar rifqa hurimal khaira maimakon man yuhramul man yuhramur rifqa yuhramul khaira wato wanda aka haramta masa bin mataki na tsanaki to an haramta masa alkhairi na rayuwa gaba ɗayansa akwai riwayar jarir bin abdullah cikin al-mu'jam al-kabir na al-imam tabarani inda yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arrifku fihi ziyadat wal baraka bin tsanaki yana tare da ƙarin albarka ƙarin wadata da kuma albarka idan mutum yana bin tsanaki to Allah zai ba shi ƙari cikin abin da duk yake nema sannan kuma abin da zai samu zai zama yana da albarka amma idan mutum yana da garaje ya tsallaka don ya cimma bukatarsa ya yi gaggawa to wannan ko da ya samu za ka ga abin da zai tabbata ba sai ya lalace saboda ba albarka a cikin ka wannan yana ga hatta wato ilimi na mu'amala za ka iya ganewa za ka iya ganewa idan aka ce maka mutum ya wahala kafin ya samu dukiya tana yiwuwa tun yana dako har Allah ya bashi jari ya kafa tebur yana nan har Allah ya buɗa mai ya buɗe shago yana nan ya zama dila yanda zai kula da dukiyar ba daidai bane da mutumin da ya samu dukiya dare guda idan da zai zo ya bude shago kusa da wancan sai wannan shagon ya lalace banna shi saboda wancan ya san wahalar samun dukiya da hanyoyin da ake bi a samu da kuma hanyar da zai bi ya tsare wannan dukiya shi ko wannan bai sani ba bai san wahalarta ba ya samu na dare guda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana idan mutum ya bi hanya na tsanaki to zai samu ƙari cikin abin da duk yake nema kuma zai samu albarka a kai wanda ko aka haramta masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko ya samu kada ya dauka alkhairi ne ba alheri ya samu ba sharri ne mutum nawa ne zai samu irin wannan dukiya dare guda kuma dukiyar ta kare lokaci guda amma idan ka bi hanya ta wahalar sai Allah madaukake sa albarka cikin abin ba kai ba har zuriyar ka sai sun gaji wannan dukiya. Allah ya samu gani wannan lafazi ya zo cikin hadisin Aisha ita ma riwayar tana sahihu Muslim kitabu salam babu nahyi an ibtida'i ahli alkitab bis salam inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa Allah subhanahu wa ta'ala mai yin tsanaki ne cikin halittarsa kuma Allah yana son bi tsanaki ta wajen al'amura wa yu'ti ala ar-rifqi ma la yu'ti ala al-unfi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ba ma bawa idan bawa ya zamanto yana bin tsanaki ta nema abinda zai bashi din nan baya ba ma wani wanda bai bi irin wannan hanyar ba in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan ya taho a hadisin Aisha ya taho a hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali kamar yanda ya zauna ko da dai anan ba a samu babu ƙarin haka amma suna sahihu muslim sannan akwai mutum na uku shine Abdullah bin Mugaffal abdullahi bin mugaffal shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa lalle allah subhanahu ta'ala. mai yin tsanaki ne cikin halittarsa kuma allah yana son a bi tsanaki cikin al'amura shi ma a hadisin sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti ala al-unuf kuma allah yana kyauta akan bin mataki na tsanaki kyautar da baya yi idan an bi mataki na tsanani wato na garaje shine al'unf hadisin yana sunan abi kitabul adab babun fi rizqi yana sunan ibn maja kitabul adab babun fi rizqi ko da dai hadisin abdullah bin mugaffal isnadin yana da rauni amma lafazin hadisin ya zo daga sahabban manzon Allah da yawa kuma ta hanyoyin da suka inganta akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib shi ma yana al-musnad al-imam ahmad da kuma hadisin anas bin malik wanda yana al-mu'jam al-kabir wal awsat na al-imam at-tabrani sannan akwai hadisin ma'dan abu khalid al-kindi shi ma yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yin tsanaki ne cikin halittarsa kuma Allah yana son a bi tsanaki wa yu'inu alaihi kuma Allah yana taimako akan mutumin da ya bi hanyar tsanaki ma la yu'inu alal umsi taimakon da baya ba ma mutumin da ya bi hanya na garaje Allah yana ba yana ba da taimako ga wanda ya bi hanyar tsanaki dan ya cimma al'amarinsa taimakon da wanda ya yi garaje bai samu irinta akwai hadisin Abu Umamah al-Bahili Eh, kaga sahabban suna da yawa waɗanda suka rawaita wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya tabbata ya inganta daga manzon Allah ibnu hajar ya ce eh, cikin fathul bari wal ma'ana abinda hadisan da suke karantar da mu annahu yata'atta ma'ahu min al-umur ma la ma la yata'atta ma'a biddihi idan mutum ya bi wato hanya ta tsanaki ta wajen cimma bukatarsa to yana samun abubuwa na alkhairi wanda in ba wannan hanyar bi ba ba zai same su ba al-imam an-nawawi shi ma haka a sharhin sahih muslim yana juz'i na 16 shafin 145 wa ma'ana yu'ti ala ar-rifqi yusibu alayhi ma la yusibu ala ghayrihi ya ɗauko bayanin alƙabi iyab ma'ana ku ya ta'atta min al'arab wa yusahilu min al-matalib buƙatar da kake nema idan ka bi mataki na tsanaki Allah sai biya ma ma la ya ta'atta bi gairiki haka yazo a faidul qadir na al munawi latifun bi ibadihi yuridu bihim yusra wato yanda Allah subhanahu wata'ala ya zamanto yana tsanaki ta wajen halitta kamar yana karantar da mu ne mu ma hakan ya kamata mu Allah bai san tsanani ga mutane don haka yasa duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake yi yana yin sa mataki mataki in ka duba zaka ga duk tsarin halittar Allah haka nan yake Allah bai garaje cikin aikin sa fala yukallifuhum fawqa taqatihim don haka in ka dubi tsarin halittar dan adam zaka ga ba a tsora mar abin da yafi karfin sa ba Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi gwargwadon yanda ya dace da bukatarsa wa yu'ti alayhi sannan idan ka bi wannan hanya ka bi hanya ta tsanaki ta wajen neman wani abu to a nan duniyar Allah subhanahu wa ta'ala zai baka zai baka biya ma bukata sannan za ka samu yabo na mutane wane makwali wa tafsirin makwasi abinda kake nema za ka cin masa don albarkan da Allah zai sama a wannan sana'ar da kake a lahira fa min kawa da jazil kana da lada mai yawa saboda ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka waɗannan hadisai kamar da al-Imam al-Bukhari yayi babi anan wato yayi kokari ne ya karantar da mu matsayin bin al'amura wato sannu a hankali cikin tsanaki a sunnar manzon Allah shin wannan eh, ka bi abu daki daki ka bi shi cikin tsanaki yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci ya tabbatar mana cewa shi kanka Allah subhanahu wa ta'ala wanda siffarsa ce ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tabbatar mana yana yana daga cikin abin da ke kawo ma bawa muhabbatullahi ta'ala misali in kana son Allah ya soka to karka zalle garaje in dai kana son ka samu son Allah to ka zamanto mai bin abubuwa cikin hankali a cikin tsanaki a hankali lokacin abu in yayi Allah zai baka kuma ka sani duk garajenka ba za ka samu abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara za ka samu ba to ka bi shi yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara shi ne mafi dacewa gare ka kuma al-Imam Bukhari ya kafa mana hujja da waɗannan hadisai don ya nuna mana cewar bin al'amura cikin tsanaki bai takaita ga wani sashen rayuwa ba ya'ani ala kulli ahwali fil qalil yani gunya fala tukfir kamar misali dole rayuwar dan adam ana bukatar ya zama to yana bin eh, abubuwa a cikin kanaki misalin sa shine idan kaɗan zai wadatar da kai to karka sa ido kan mai yawa idan akwai abu na kusa da kai zai biya ma bukata to karka daga ido ka kalli na nesa me yake nufi kamar misali anan shine wato ya zamanto kana da bukatar kayan sawa wanda a nan za a same shi sai ka gaba ba ka bukatar na nan bari ka nemo wanda ake saƙa shi amurka ko wani gu a nan gwani ka kaga babu tsanaki ya zama malamai suna cewa idan abu kusa da kai akwai wanda zai iya biya ma bukata duk da cewar ba haram bane Allah ya baka damar ka ka mori rayuwarka ta ko'ina amma ka zan kana wadatuwa da abu na ƙasa kafin na sama da abu na kusa kafin na nesa kuma ya zamanto mu'amalarka da mutane haka karka zamanto mai tsanantawa hatta ma'al mu'amidi wal mukhalifi eh, babban misali shine yahudu don musulmi ba shi da maki irin ba yahudi wanda Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani la tajidanna ashaddan nasi adawata suwaye al-yahudu amma duk da haka sun shigo gidan manzon Allah suka mar addu'a mara kyau manzon Allah ya ba su amsa mai sauki wanda ya gwada cewar hatta maƙiyanka ya kamata a samu sauki cikin al'amarinka ta wajen mu'amala da su farrifku matlubun ma'akum saboda haka wato tsanaki ya shafi maganar mutum ya shafi tufafin mutum ya shafi tafiyarka ya shafi gini da za ka yi sannan in ka bi wannan hanyar baya ga cewar za ka cimma ka a duniya da kuma albarka wanda duk ya taho cikin maganganun manzon Allah baya ga duniya kuma a lahira akwai lada akwai ladan da za ka samu saboda ka bi al'amuranka cikin tsanaki me dalili saboda wannan hadisi da mu karanta حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الأتكي عن الأعمش Suleiman bin Mihran mislahu wato ya ruwaito hadisi kamar wancan wanda hadisin yana sahihu Muslim kitabul birri wa sila ya kawo hadisi na gaba wanda wancan ya kawo wato wani isnadi ne na hadisin baya wanda dai duka ma'anar su guda ya kawo hadisin hadisin 464 haddathana Abdullahi bin Muhammad al-Musnadi قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة يعني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك الحجازي عن أم الدرداء أم الدرداء تتي هجيمة بنت هيي الأوصابية ما تر أبو الدرداء تتي اي كرا أم الدرداء الصبرة عن أبي الدرداء تتروا حديث دقا مجن تشيني أبو الدرداء صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بن زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce man u'tiya habbahu min ar-rifqi wanda aka bashi rabonsa wanda aka bashi rabonsa na bin tsanaki cikin al'amura faqad u'tiya habbahu min al-khair to hakika an bashi rabonsa na al-khair wa man hurima habbahu min ar-rifqi wanda aka haramta masa rabonsa na bin tsanaki cikin al'amura faqad hurima habbahu min al-khair to an haramta masa rabo na al-khairi a duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a lahira fa afqalu shay'in fi mizanil mu'min yawm al-qiyamah abinda yafi nauyi a sikelin mumini a ranar kiyama lokacin da za a gwada ayyukan mutum idan aka dubi halayen mutum eh, ayyukansa abinda yafi nauyi a kan sikelinsa shine husnul khuluqi kyawun halaye wa inna allaha la yubghidul fahishal bazi kuma Allah lallai yana kyamar mai alfasha shine maganar maganar banza albazi wanda ya zama to yana faɗin magana ta batsa wanda mun yi magana kai uh, baya hadisin yana sunan Turmizi, yana kitabul birri was sila babu ma ja'a fi rifqi yace hada hadisin hasanun sahih ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad lafazinsa man u'tiya habbahu min ar-rifqi u'tiya habbahu min al-khair wanda aka ba shi rabo wato na bin tsanaki cikin al'amura to ya samu rabo na alkhairi wanda wannan yana nuna cewar kamar in mutum baya bin tsanaki cikin al'amarinsa to kamar alherin rayuwa ma gaba ɗaya bai same shi ba shine abin da manzon Allah yake nunawa saboda duka al'amarin mumini ana son ya zama yana bin al'amura cikin sauki walaysa shay'un afqala fil mizani min al-khuluq min al-khuluq al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya fi nauyi a mizani a ranar kiyama fiye da kyawun hali wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisin 1519 da kuma hadisin 1876 wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afqalu shay'in fi mizanil mu'min khuluqun hasan abin da fi nauyi a mizani na mumini ma'aunin aikin mumini a ranar kiyama abin da ya fi nauyi shine kyawun hali ya za a ce kana da kyan hali sai ka bi halayen manzon Allah saboda shine wanda ya samu shaidar Allah tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin tunda Allah ya ba shi shaida yana da halaye masu girma idan halayenka suka dace da na manzon Allah sai a ce halayenka suna da kyau komi kyan halin mutum in bai dace da na manzon Allah ba ba shi da hali mai kyau saboda haka eh, ba abin da zai sa a ce wane yana da kyan hali a kiyama sai ya bi karantar wa mazan Allah wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man u'tiya habbahu min ar-rifqi faqad u'tiya habbahu min al-khair wa man hurima habbahu min ar-rifqi faqad hurima eh, habbahu min al-khair wanda duk ya samu rabo na bin tsanaki cikin al'amura to ya samu rabo na alkhairi wanda ya rasa wannan wannan halin to ya rasa alkhairi kamar rayuwar gaba ɗayanta ma an haɗa ta ne da bin sauƙi na al'amari na rayuwa wanda riwaya tana sahihul jami'i sagir hadisi na 134 wannan hadisin ya zo ta riwayar abu huraira ya zo ta riwayar anas bin malik da usama bin sharik wanda yana sunan turmizi sunan abi dawud da kuma sahihu ibn hibban in ka duba sahihu jami'i sagir hadisi na 2632 حديث ندب حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثني أبو بكر أبو بكر بن نافع الأدوي واسمه سونس أبو بكر مولى زيد بن الخطاب فتشيوانا ينتجن باوا وان سيدنا عمر بن الخطاب ne عمر ينادى umar yana da yaya yana yana da wa ana kiransa zaidu bin al-khattab wanda ya rawaito hadisin nan al-imam al-bukhari eh, yana cewa abubakar bin nafi' al-adawi abubakar bin nafi' al-adawi sai ya ce wa ismuhu abubakar maula zaid ibn al-khattab asali bawa ne na wan sayyidina umar ya yanta shi shi ake kira da maula zaid ibn al-khattab in ka duba siyaru alamin nubala na alimamu zahabi mujallar na farko shafin 298 wato shi zaidu binul khattab kamar da ake cewa umar binul khattab yana gaba da sayyidina umar wansan yana gaba da sayyidina umar wa kana asanna min umar ya girma sayyidina umar zaidu binul khattab wa aslama qablahu kuma ya riga sayyidina umar musulunta ma ya riga shi musulunta ana cewa kana asmara tawilan jiddan yana da tsayin gaske dogo ne sosai kuma duk wani yakin da manzon Allah ya yi zai dubin al-khattab yana gudu duk yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana tare da zai dubi al-khattab wal mashahid kullaha lokacin da aka zo yakin badar sai na umar ya ce masa ilbas dir'i ya ce ma zaidu wanta kenan da za a yi yakin badar shi sai na umar yana da sulke yana da rigan karfe sai ce ma wansa karbi rigan karfen nan mana kasa saboda ko ya dan taimaka ka samu kariya shine sai wan ya ce masa inni uridu min ash-shahada ma turidu in kana nufin ka bani rigan ne dan kan mutuwar shahada to ai ma ina son shahadar yadda kake so kaga shi sai na umar yana nufin karbi rigar dan karka mutu kada kada ka mutu shi cewa to ai shahadar da kake nema nema ina son ta shi ne aka ce fataraka ha jami'an dukkan su sun bar rigan babu wanda ya sa sai umar bai sa sulken ba shi ma wannan sa zai dubnu khattabi bai sa ba lokacin da aka yi yakin yamama shine zamanin sayyidina abubakar as-siddiq lokacin da aka yaki da mutanen da suka yi ridda falam ya ya yaqdam biha fi nahr al ana cewa yana rike da tutan yaki zamanin na abubakar shi zai ibn al yana rike da wannan tuta na yaki ya dinga wato ya dinga shiga cikin maki abokan gaba wanda a wannan yakin Allah subhanahu ta'ala ya nufin aka kashe shi mutuwar shahada fa waqa'at raya sannan tutar musulunci ta fado kafin ta kai ƙasa salim maula abi huzaifa ya tafi ta wannan yakin na yamama ana cewa waɗanda suka yi mutuwar shahada mutum uh, alfun wa mi'ata shahidin wato mutum dubu da ɗari biyu waɗanda suka yi mutuwar shahada kuma da yawan su sahabban manzon Allah ne mutum dubu da ɗari biyu waɗanda suka yi mutum shahada mu sai na abubakar don wahalar da sai na abubakar ya samu kenan a rayuwarsa na ƙoƙarin ya dawo da musulunci kamar yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rasuwar manzon Allah ke da wuya da yawa mutane suka yi ridda sai na abubakar ƙoƙarinsa shine ya dawo da mutane zuwa ga ainihin addinin musulunci to idan aka ce sahabbai mutum dubu da ɗari biyu sun mutu su kuma kafirai fa mutum nawa suka mutu daga cikin musulmai waɗanda suka mutu nan kuma da yawa waɗanda suka haddace alkur'ani wannan dalilin dalilin wannan yakin ya sa na abubakar ya ce to fa ya kamata a rubuce alkur'ani idan yaki guda za a yi asarar mahaddatan alkur'ani sahabban manzon Allah da irin wannan yawa idan aka ci gaba sai a waye gari mahaddatan masu kare ta gefen kafirai musailimatu bin habib wanda shi ne da'awar annabci wanda shi aka yaka an kashe shi a wannan yaƙi sannan tare da kafirai mutum dubu goma sha hudu kaga sahabbai dan an cewa mutum dubu da ɗari biyu ashe kaɗan ne kafirai sai da aka samu arba ta ashar alfan min ƙaunihi mutane dubu goma sha hudu waɗanda suka mutu to sai na umar lokacin da wanka zai dubin al-khattab ya mutuwa mutuwar shahada a wannan yaki ta yamama sai na umar hakikatan malamai suka ce ya samu bakin ciki ne yawa ya samu damuwa ya samu takaici yana cewa wai shi takaicinsa ba wai ya rasa dan uwa ba takaicin da yake shine aslama qabli ya riga ni musulunta shi da qabli kuma ya riga ni shahada wa <laughs> ne bakin damuwa sai na umar ya riga shi musulunta kuma ya riga shi shahada shi ya so a ce ya riga wani shiga aljanna kenan to amma kuma darajar da Allah subhanahu wataala ya ba mu sayyidina Umar kaga ba irin tashi bace inda sayyidina Umar din shi ma mutuwar shahada yi yana da yaro da ake kiransa Abdurrahman bin Zaid shi wan sayyidina Umar din yana da yaro sunansa Abdurrahman bin Zaid asali shi Zaid bin Khattab lokacin da ya haifi yaron sunan da ya sa masa Muhammad sunan yaron Muhammad lokacin da shi wani wan na umar ya haifi wannan yaro zaid ibn khattab to amma ana nan wata rana fa biki umar ibn khattab wa ya yasubbuhu wata rana na umar yana wucewa sai ji wani mutum yana zagin yaron fa'ala Allah bika ya muhammad ya kai muhammad Allah ya maka kaza sai magana abin ya masa sayyidina umar nauyi sai sayyidina umar ya ce ala ara muhammadan yusabbu bika ban yadda a zagi muhammadu in ji a kunne na dalilinka ba saboda ai an yi wa annabi takwara ne da shi sai gashi ana zagin sunan muhammadu da na umar yake ban yadda in sake jin an zagi manzon Allah an zagi sunan manzon Allah ta dalilinka ba daga yau sunanka abdurrahman nufin na umar ya canza mar sunan daga muhammad zuwa ga abdurrahman wata hikima ce idan ka zagi yaron wa ka zaga kaga ka zago Allah saboda haka mutum ya jawo kansa bala'i saboda haka abdurrahman bawan mai rahama kuma zai zamanto kamar fata na kwarai ne ga yaron idan yaron yana da mummunan hali ne ta kai ga aka zage shi to wannan suna da aka sa abdurrahman bawan mai jin kai zai zama fatan alheri ga yaron don haka yaron zai samu jin kai na Allah halinsa ya canza ya zama yaron kwarai idan wani ne ya zage shi to tana yiwa a dalilin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto wato da shi wancan da wannan duk sun ci riba kai. amma idan aka ce yaron sunansa Muhammad wani ya zage shi abin yana da nauyi kwarai sai na Umar yace ban yadda ba saboda haka yaron kuma ya tashi ya zamanto yaron kwarai sai na Umar da yake son girma wajensa ya bashi auren yarsa sunanta Fatima saboda sai na Umar bin Khattab yana da yarinya da take suna Fatima ya bashi suka suka samu haihuwa suka haifi yaron da ake kira abdullahi bin abdurrahman in ka duba tahzibul kamal na al-imam mizzi yayi magana a kansa to amma wannan hadisin ba na yaron zaid ibn al-khattab bane hadisin na abubakar bin nafi al bawan zai ibn al-khattab wan umar ne amma ya yanta shi shi ya rawaito wannan hadisi قال يتي سمعت محمد بن أبي محمد بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قالت أمرا أمرا بنت عبد الرحمن الأنصارية tana cikin matan da suka yi karatu wajen Aisha Allah ya kara musu yarda Amra ta ruwaito hadisin nan qalat Aisha Aisha Allah ya kara mata yarda ta karanta da wannan hadisi qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam tana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aqilu zawil hayati afarajihim ku ɗaukewa masu kyawun hali ku ɗauke musu tuntuɓensu bi ma'ana ku kawar da tuntuɓen masu kyawun hali me ake nufi da wannan idan mutum yana da kyan hali sai aka samu ya yi tuntuɓe to a kau da kai ga wannan tuntuɓen kaga nan ma dai an samu abin da ake kira arrifku hatta fil hududi wato ana son a samu bin mataki na tsanaki hatta ta wajen tsaye da dokokin Allah misali kamar kai alkali ne ko kuwa ya zamanto kai shugaba ne sai ya zamanto an samu mutum ya yi laifi amma mutumin nan ba a san shi da wannan laifi ba tunda yana da kyawun halito ka kau da kai ga tuntuɓen da ya yi shi ne abinda manzon Allah yake ne sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi dawud kitabul hudud babun fi sattare ala ahlil hudud lafazinsa zaune zawil hayati a illa al hudud ku kawar da kai shine ƙilu ku ɗauke bi ma'ana ku ku dauke musu domin kalma ce daga al ma'ananta shi ne rafu ku ɗauke laifi ga masu kyawun hali shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ku ɗauke laifi daga masu kyawun hali idan aka samu mutum yana da kyawun hali sai aka gano ka tun da duk ɗan adam mai kuskure ne duk ɗan adam mai kuskure ne ya zama mutum ne babban mutum koko wanda an san shi da kyawun hali jama'a ba su shaidai shi da mummunan hali ba to amma sai shaidan ya same shi har ya kai ga yin wani tuntuɓe aka ɗan gano inda ya gaza to kar a yaɗa ma duniya shine abinda manzon Allah yake nufi wannan a zamanin sa kenan amma a zamanin yanzu fa akwai youtube akwai social media ana kai ba ma sai an jira laifin naka ba nemo ma laifin za a yi saboda a yada ma duniya a bata ka wanda shi ke gwada maka duniya ta canza daga yadda mazan Allah ya dora ta sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqilu zawil hayati ku dauke wa masu kyawun hali afaratihim tuntuɓensu ku kawar wa masu kyawun hali tuntuɓensu idan mutum yana da kyan hali sai aka samu ya yi kuskure to kar a yada wannan kuskure a kau da shi saboda me saboda babu wanda ya tsira kai ma akwai inda ka gaza Allah ne ya rufe maka idan aka ce za a rika tone-tone to duniyar sai ka rasa da wa za ka zauna to amma Allah subhanahu wa ta'ala da ke shi ya halicci bawa ya san bawa yana da rauni kuma Allah ya rufe asirin bawa idan Allah ya rufe kai ka gano to karka tona abinda manzon Allah yake karantar da mu akan sa kenan hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud illa akwai ƙari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa al-hudud wurin da ba a kawar da kai wato ga mutum idan ya shafi haddi abinda ya shafi haddi wannan ba za a kau da kai ba <clears throat> matukar mutum ya yi laifi dole a yi hukunci yana silsilatu sahiha hadisi na 638 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 1185 shi wannan hadisin ya taho ta hanyar abdullah bin abbas abdullah bin abbas ya ce eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idra'ul hudud bi shubuhati wa aqilul kirama asaratihim illa fi haddin min hududillahi ta'ala idra'ul hudud bi shubhati idan alkali yana tsaye da dokoki yana shari'a idan aka samu shubha to ya kawar da haddi kada ya da ya tsaye da haddi alhali akwai shubha shubha shine rikita rikita a samu rikita rikita ta wajen dalilai da suke tabbatar da wane yayi laifi da zaran an samu rikita rikita manzo Allah ya ce to a kauda haddin kar a tsaye da shi domin a lahira ka tashi da kuskuren baka tsaye da dokar Allah ba saboda dalilan baka gamsu da su ba ya fi sauki akan a ta da kai alkali gaban Allah ka tsaye da haddi kan wani bawan Allah alhali dalilai ba su haɗu gare ka ba saboda tsakaninka da shi akwai haƙƙi da don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an samu shubuha ta sashin hukunci to a da haddi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qilul kirama kirama kaga wannan hadisin Abdullah ibn Abbas sai ya fassara hadisin Aisha al-kiram shi yake fassara zawil hayati masu karimci masu halaye na kirki su ake nufi da zawil hayati idan aka same su da sun yi wani kuskure to ayi kokarin rufe wannan kuskuren yana daga cikin mafi munin hali a samun mutum yana yayata alfasha tsakanin masu imani wanda ayan alkur'ani ta faɗa Allah subhanahu wa ta'ala bai kaunar mutumin da zai rika yaya ta alfasha karka yadda wani labari ya zamanto an yada shi ta hanyarka matukar wannan labarin ba alkhairi ba ne Allah tabaraka wa ta'ala bai su ko da abin ya auku Allah bai son yaduwarsa cikin jama'a domin raya alfasha ne cikin al'umma misali an samu wani babban mutum ya yi wani alfasha sai zama an yada yada shi kamar dada tarbiyyar yara ne akan hali mara kyau saboda yaro zai tashi ce ah wane ma kamar sa yayi kaza bare ni kaga yada alfashin sai zama to ya dada gurɓata tarbiyya don haka yasa manzon Allah ya ce kada a yada alfashi a tsakanin al'umma kuma Allah tabaraka wata'ala ma ya haramta shi a cikin alqur'ani shi yasa idan aka gano kuskuren babban mutum to a danne dan ne wanda malamai da yawa sun sharhi akai kamar ibnu qayyim jawziya cikin bada'iul fawaid yana juz'i na uku shafi na 262 yace wa zahiru annahum zawul aqdar bainan nas manyan mutane kamar misali wani ya taba yin chairman ko ya taba yin kansula ko ya taba yin gwamna ko ya taba rike kasa ko yayi wani abu musulmi yana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala min aljahi wa sharafi wa su'udat domin duk mutumin da ya sami shugabanci ya shiga inuwar Allah idan aka gano kuskurensa matukar ba haddi ba ne to a danne shi ne abinda mazan Allah ya faɗa saboda wannan darajar da ya samu idan ba a rufe ba ya zama mummunan abin misali ga wannan al'umma sai a ce a ah, su waɗannan mutane ba su ma shugaban kware ba shi wancan mazinaci wancan barawo wancan kaza saboda ba mutumin da ba shi da inda ya gaza babu shi so idan aka rufe jama'a za su rika kallon wannan mutumi da kyawawan abin da ya ma al'umma maimakon su rika kallonsa da munanan abin da ya ma al'umma ku duba rahamar Allah ta wajen karantarwa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da abin da zai inganta rayuwar mu to amma in ka ga mun shiga wahala to mun bar tafarkin sa mun koma tafarkin makiyanka Allah ka tsare ku ibn al-qayyim al-jawziya yace fa inna Allah ta'ala khassahum bi naw'i takrim Allah shi ya kebe bawa ya bashi daraja tunda har ya bashi wani mukami ya zama shugaban mutane shin mutum yana iya shugabanci ba tare da ikon Allah ba ba zai yiwu ba idan Allah ya masa irin wannan kyauta wanda kai ka sani ba duka mutum ke samun irin wannan kyauta ba sai wanda Allah ya zaba wa tafdilin annahum zawul aqdar bainan nas ala bani jinsihim Allah ya daga shi sama da sauran mutane faman kana minhum masturan mashhuran bil shugaban da aka sani ya shahara da alkhairi ba a san shi da sharri ba hatta ka ba bihi jawaduhu ana nan sai ya zamanto wato ibnu kayyim yace dokin da yake da yake sukuwa akai sai dokin ya kada shi wato abin nufi ka san duk kamar muna kan kai ne muna sukuwa zuwa kiyama to kana cikin sukuwa sai dokin ya kada kai wato shi da kamar shaidan ya ci nasara akan mutum to ana nan sai ya zamanto shaidan ya kada shi sai aka gano inda ya yi kuskure fala nusari'u ila eh, eh, ta'anibihi wa uqubati ba daidai bane ya zamanto mun gaggauta yin uquba gare shi bal tuqadu asaratuhu ma lam yakun hadda min hududillah ibn al-qayyim al-jawziyya yace wannan kuskuren kamata ya rufe shi a yi mai nasiha matukar wannan kuskuren ba haddi ba ne cikin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala in ka dubi sharhin hadisin cikin nailul autar mujallar na bakwai shafin 163 akwai wannan hadisin al-imam shaukani ya sharhi akai haka cikin fatawar lajna mujallar na 22 shafi na 20 kamar misali dr wahaba az-zuhaili mai littafin fiqhul islami wannan littafin yana cikin littafan fikihu waɗanda suka samu karbuwa a duniya a yau alfikhul islami wa adillatuhu littafin yana da kima kwarai malamin ya yi hidima a kansa a littafin ya ce kai ba ma kuskure wanda bai kai ga haddi ba yustahabbu satr mutlaqan ala murtakibil ma'asiya kai ne ka taras da mutum yana aikata wani abu na sabon Allah kamata ya ka rufe mai asiri ka rufa masa asiri ba wai ka tona ba Kabla rafi ila saboda haka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato a kawar da kuskure na manyan mutane matukar wannan kuskure ba haddi ba ne to hatta haddin a rufe asirinsu a kansa matukar haddin bai kai gaban alkali ba domin idan shari'a ta kai gaban alkali lokacin ne manzon Allah ya ce ba a yafewa shi sa manzon Allah yake cewa ku yafe ma juna kafin ƙara ta zo gabana in fa ta zo gabana to ba a yafewa dole sai an tsaye da dokar Allah subhanahu wataala don haka hatta ma haddi din in babban mutum aka samu ya yi wani abu na haddi ana iya rufa mar asiri kuma a samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala matukar wannan haddin bai isa gaban alkali ba saboda za ka auna shin fallasan asirin manyan mutane shi ne mafi alkhairi ko ko rufewa ka auna za ka gane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu rufa asirin shi yafi dacewa saboda akwai abin da suka sani wanda kai baka san shi ba akwai abin da Allah subhanahu wa ya yi amfani da su wajen taimaka ma al'umma eh, inda za ka auna da sharrin da aka samu ta wajensu za ka gane fa'idar wato tafi yawa ta wajen wato alkhairin da Allah subhanahu wa ya samar ma mutane amma sharaɗi kamar inda malamai suke cewa shine abin da manzon Allah ya faɗa zawil hay'at masu kyawun hali wato shugaban da aka riga aka san cewa mutumin banza ne shi wannan ba a rufe asirinsa ana nufin mutumin da bai yi shahara da mummunan hali ba abinda al ahmad bin hanbal yake fada yace idza kana ar-rajulu mu'linan bi fisqihi falaysat lahu ghaiba amma idan ya zama mutum dama ya shahara fasiki ne mutumin banza ne kowa ya sani to ba ma'anar ma ka rufe asirinsa ba ma'anar rufe asirin wani yana cikin bu shar'iyya ne haddin gulma ana gulmar mutumin da fasikancinsa bai bayyana ba amma wanda fasikancinsa ya riga ya bayyana ba a gulmarsa don an faɗi al'amarinsa ba gulma ba ce kamar yadda alimamu nawo ya faɗa shi ma hadisi na gaba haddasana al-gudani ahmad bin ubaidillah kala haddasana kasir bin abi kasir haka ne حدثنا كثير بن أبي كثير الليثي قال حدثنا ثابت ثابت شين بن أقلم البناني الماجر أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الخرق garaje wauta shi ake kira alkhurku na ƙibin rifki shi ne akasin wato bin tsanaki cikin al'amari a ce wani mai garaje ne wani mai zumuɗi ne yani aljahal wal humku yana tare da jahilci da wauta to in ka duba an-nihaya fi garib al-hadis a juz'i na biyu shafi na 26 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yakunu al-khurqu fi shay'in garaje bai kasancewa cikin komi illa shanuhu ce ya bata shi idan ka ce wauta in ka fassara alhurku da wauta daidai ne idan aka samu wauta cikin al'amari zai bata shi idan aka samu garaje cikin al'amari zai bata shi idan aka samu zumuɗi cikin al'amari zai bata shi saboda duk larabawa suna amfani da waɗannan a fassarar kalma ta alkhorku jahilci don ba ka raba mutum mai garaje da jahilci ba ka raba mutum mai zumuɗi da jahilci duk abin da aka samu garaje a kai to zai ɓaci wa inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma lalle Allah subhanahu wataala mai yin tsanaki ne cikin halittarsa sannan Allah yana son a bi tsanaki cikin al'amura hadisin ya taho a wata riwaya ma kana rifqu fi shay'in qat illa zanahu ba taba samun bin tsanaki wato bin sauki cikin al'amari ba face wannan abin yayi kyau wala kana al-khurqu fi shay'in qat illa shanahu ba a taba samun garaje cikin wani al'amari ba face ya bata abin wa inna Allah azza wa jalla rafiqun yuhibbu rifqa kuma lalle Allah subhanahu wata'ala wato ne yin tsanaki ne cikin halittarsa Allah yana son bi tsanaki a wata riwayar innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala nuzri'a min shay'in illa shanu duk abin da aka cire tsanaki cikinsa to zai baci akwai riwayar aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce arrifku yumnun wal khurqu shu'mun bin tsanaki fata na gari ne idan dai aka ga mutum yana bin al'amura daki daki to ka sa ka masa fatan gaba zai cimma alheri amma idan ka ga mutum yana da garaji manzo Allah ya ce shu'mun alama ce cewar gaba rayuwarsa ba za ta yi kyau ba Allah ka tsare mu Wa'iza idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babar rifqi manzo Allah yace mutanen gida idan Allah ya nufin alkhairi gare su sai ya shigar musu da kofa na bin tsanaki cikin al'amura a ce gidanka da kai da matanka da 'ya'yanka ba ku da garaje kuna bin abubuwa cikin tsanaki to manzo Allah ya ce wannan gidan akwai alkhairi a cikinsa wa innar rifqa lam yakun fi illa zanahu wa innal khurqa lam yakun fi illa shanahu wa innal haya'a min al iman wal iman da wannan hadisin Aisha annabi sallallahu ya hada ya danganta bin tsanaki da kunya garaje kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta shi da rashin kunya domin idan kana da kunya za a samu kana bin abu cikin tsanaki ba ka san abin da zai taba ma mutunci saboda ai da kunya da mutunci a hada suke mutumin da ke bin abubuwa cikin tsanaki bai san abin da zai taba mar mutunci saboda haka zaka tarar yana da kunya yana bin abubuwa cikin tsanaki sai dai idan an samu kuskure sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ishara da kunya yana cewa walau kana alhaya'u rajulan kana rajulan salihan inda kunya mutun ne inda kunya mutum cewa to da ta zama mutumin kwarai saboda haka ya zaman to kana da hali na kunya akwai riwayar al-Imam tabrani cikin al-Mu'jam al-Awsat hadithin Abdullah ibn Mas'ud wanda dai ya zo da rauni wanda shi ma ya rawaito hadisi irin yadda Aisha ta faɗa Allah ya kara musu yarda akwai hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda mun karanta a baya sai hadisi na gaba حدثنا عمرو بن مرزوق الباهلي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة قال سمعت عبد الله بن أبي أتبة الأنصاري يحدث ناجي عبد الله بن أبي أتبة الأنصاري ينا بعد الأباري عن أبي سعيد الخدري فتو حديث أبو سعيد الخدري صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها <clears throat> أبو سعيد الخدري ينا سبا كامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah ya kasance mai tsananin kunya fiye da da aka sanya ta a cikin ɗakinta a kawo budurwa ranar da ta tare a ɗakinta ina aka ce alkhiddiru yana daga tsarin larabawa wato idan aka kawo budurwa to akan yi wani labule inda za a raba ɗakin za a raba ɗakin gida biyu kamar yanzu ne ka ce ciki da falo sai a raba ɗakin saboda kunyar budurwan ba za ta zauna a falon ba kullum tana ciki sai ka ba ka ganin sai ka ɗaga labulan saboda tsananin kunya ba ta ma son wani ya zo ya ganta saboda tana kunyar za a ce a ah, wance ai yanzu matar aure ce wannan kama zamanin su kenan yana ba mu misali yana ba mu misali da kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace eh, eh, manzon eh, Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah ya fi budurwa tsananin kunya wacce aka sanya ta cikin ɗakinta amma al-khidru sutura ne wato a cikin suturanta sutura na labule da aka killace ta yumaddu lil mar'ati nahiyatul baiti li yahjuba ma wara'ahu in ka duba sharhin hadisin al-imam an-nawawi yace al-khidru sitrun yuj'alu lil bikri janbal baiti a zamanin da idan budurwa ta tare sai a raba ɗakin da labule ya zama a samu kusurwa gefe a raba shi da labule a nan ita budurwa za ta rika zaunawa saboda kunya ba ta son zama a nan ainihin wato tsakiyar daki din to annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri yace kunyarsa ta fi na wannan budurwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato wannan ya za a kamanta kunyar manzon Allah babu abin da zaka kamanta kunyar manzon Allah da shi a duniya domin iyakar kunya kenan da ita wannan budurwa kamar yadda shi abu sa'id al-khudri ya ba mu ya ba mu misali da shi da a ce akwai abin da yafi budurwa kunya abu sa'id al da ya buga misali da shi amma babu saboda haka yana nuna mana duk duniya babu mai kunya irin ta manzon Allah wa kana idza kariha shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kyamaci wani abu arafnahu fi wajhihi muna ganewa a fuskar shi saboda kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu bihi li haya'i baya furta magana saboda kunya bale tagayyar wajhuhu fa nafhamu nahnu karahatahu fuskar manzon Allah za ta canza mu da muke tare da shi za mu gane da mun ga fuskarsa ta canza mun san abin bai mad daɗi ba sai a ce wani baka kyauta ba wato abin da yake karantar da mu shi annabi bai mai da bakar magana in kamar bakar magana za a ga alamar fuskarsa ta canza amma ba zai rama ba manzo Allah yana da tsananin kunyar ya faɗi wata magana mara kyau shi sa Aisha tana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwabe ta yana cewa ba daidai bane hadisin yana sahih bukhari kitabul manaqib babu sifatin nabi da kuma sahih muslim kitabul fadail babu kasarati haya'ihi hadisi na gaba حدثنا أحمد بن يونس التميمي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن قابوس بن أبي ظبيان الجنبي anna abahu baban shi qabus haddathahu ya bashi labari sunan mahaifinsa Husayn bin Jundub al-Mazhiji an Ibni Abbas hadisin ya karbo daga Abdullah bin Abbas an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-hadiyu salihu wato tsarin rayuwa na kwarai al-hadiyu shine tsarin rayuwa yasa kaji ana cewa ahsanul hadiyi hadiyu muhammad mafi kyawun tsarin rayuwa shine tsarin rayuwar manzon Allah asali alhadiyu da larabci shine asira tsarin rayuwar mutum kowane mutum da irin tsarin rayuwarsa kowane mutum in ka zauna da shi zaka gane yana da tsarin rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsarin rayuwa in ya zama na kwarai ne wato in ka dace tsarin rayuwarka ya zama na kwarai wasantu sannan kuma da kyawun siffarka domin yanda kuma kake fitowa shi ma yana nuna addininka idan mutum ya zama kazami ne sai a cewa ne wato sayi ulmambar sai a ce ai ba shi da kyakkyawan gani ko da tsarin rayuwarsa yana da kyau amma fitowansa ba shi da kyau saboda kazanta to ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dace tsarin rayuwarka na kwarai ne wasamtu sannan wato kyawun gani kana da kyawun gani shine asamtu siffarka yanda kake fitowa ga mutane yana da kyau wal iktisadu sannan a samu kana bin tsakatsaki cikin al'amura baka kokarin cimma mafi daukaka komai zaka yi kana bin shi tsakatsaki baka tsawwalawa shine al iktisadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan abu uku din nan sun samu juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwa yanki guda ne daga yanki 70 na annabci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafin Allah ya ba wa mutum annabci akwai abubuwa guda saba'in da ake ba wa mutumin guda saba'in kar ka dauka haka kawai mutum ake dauko karabici a bashi annabci a ba haka ba ne. wato akwai abubuwa sun kai guda saba'in wanda ake dubawa kafin a ba mutum annabci sai manzo Allah ya ce guda uku dinnan yanki guda ne cikin saba'in daga cikin yankuna da ake la'akari da su na ba mutum annabci akwai riwayar da ta zo da juz'un min 25 juz'an min an-nubuwa wato yanki guda daga yanki 25 yana sunan abi dawud kitabul adab babul fil wiqar hadisin yana sunan ibn maja babun eh, ta'birir ru'ya babur ru'ya salihah yaraha muslim aw tura lahu da kuma al-musnad al-imam ahmad wato an samu sabanin riwaya ga ainihin lafazin hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihul jami' sagir hadisi na 1992 ibn hajar yayi magana kansa cikin fathul bari a mujallar na goma sha uku shafin dari shida da saba'in da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗaitar da mu ne ya zamanto muna da tsarin rayuwa wanda yake a asalih na kwarai tsarin rayuwarka ya zamanto na kwarai ne shiganka da fitanka kowa ya sani za ka iya tunani ni kam tsarin rayuwa na akwai abin kushewa ko babu kowa ya sani in kai makanka hisabi za ka gane idan tsarin rayuwarka ya zama na kwarai ne sannan fitowarka ga jama'a shine afamtu fitowa da kake wa jama'a akwai kyau domin Allah bai zaben kazami ya bashi annabci ka zama mai tsafta mai kulawa sannan a rayuwarka gaba daya a samu al-iktisad kana bin abubuwa tsaka-tsaki baka tsawwalawa kana bi tsaka-tsaki shine al to tabbas ka samu wani kaso daga cikin kaso da ake ba mu annabawan Allah wato kana tare da wata siffa ta annabawan Allah kamar kana tare da wata kyauta ce da Allah ke ba mu annabawa Allah ka ba mu irita حدثنا حفص بن عمر الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام بن شريح يكربوا حديثا دقا ما هي تنسى شين شريح بن هاني الحارثي ينا تكين واتو صاحبا سيدنا علي بن أبي طالب yana daga cikin mafi kusa waɗanda suka kusanci sayyidina ali ana cewa shi wannan mutum shuraihu bin hani al-harithi ya shekara 120 a duniya kafin Allah ya karbi ransa yana daga cikin tabi'ai manyan tabi'ai yana da daraja kwarai ya karbo hadisin wurin Aisha an Aisha ta radiyallahu anha qalat kuntu ala ba'irin wata rana na kasance akan wani raƙumi fihi su'uba raƙumin yana da wahala wato raƙumin yana da wahala yana wahalar da aisha faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaiki bin rifki ki riko da wato ki bi tsanaki ko me za ki bi ma'ana ki sassauta ma raƙumin kar a tsananta fa innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu domin bin tsanaki cikin al'amari bai tabbata cikin wani abu face ya ya kawata shi duk abin da ya zama akwai bin sannu a hankali akwai sauki to Allah yana sa abin yayi kawa yayi ado abin yayi kyau wala yunza'u min shay'in illa shanahu ba a cire wato sauki cikin al'amari face kuma wannan al'amarin ya baci yayi muni illa shanahu wato face ya bata shi ya munana shi la yunza'u min shay'in ba a fisge shi ba a kwace wato hali na bin tsanaki ba a kwace hali na bin tsanaki a cikin wani abu face ya muna na abin idan ya zama an samu hali na bin tsanaki cikin abu to abin zai yi kyau zai yi kawa shine zanahu idan ko an cire hali na bin tsanaki cikin al'amari to abin zai yi muni wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul birri babu babu fadlir rifqi sannan akwai hadisin Anas bin Malik shi ma yayi kama da wannan hadisin na Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yarda yana cewa ma kana fushi fuhshu fi shay'in qattu illa shanahu wala kana al-haya'u fi shay'in qattu illa zanahu hadisin yana sunan sunan da kuma al-musnad al-imam ahmad hadisi na karshe haddathana abdul aziz al-uwaisi قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي عن أبي رافع أبو رافع سنة إسماعيل بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد عن سعيد المطبري عن أبيه سعيد المقبري يروي حديث دغ بابن شيني كيسان بن سعيد الليثي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يتي اياكم والشح wato ku kiyaye mako na dukiya ku kiyaye mako wannan hadisin mun karanta shi a baya babi na 277 akwai inda al-Imam al-Bukhari ya ware babi musamman akan ash-shuhu shine darasinmu na hamsin da hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa shuhha ina gargaden ku game da mako mako shi da ruwa suna kamanni da juna amma ba dai bane inda mun yi magana a wancan darasi ibn al-qayyim al-jawziya ya fassara shi cikin al-wabil as-saybi littafin sa da ya rubuta akan zikiri shafi na 33 hakanan ibn taymiya ya magana akai cikin majmu'u fatawa mujallal na 14 shafin 480 الشح هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم مكو بيكي غروا با أما شيني مسومين روا mako shine tsananin wato kwaɗayin dukiya ta yanda mutum bai san ma ya rabu da dukiyar shi ake cewa mako shi yake kai ga rowa sannan hali na mako ke sa mutum ya zama azzalumi don kullum tunaninsa ya ƙara maimakon ya bayar manzon Allah ya ce ku kiyaye mako fa innahu ahlaka man kana qablakum dan ku shi ya halaka waɗanda suka gabace ku safaku dima'ahum suka zubar da jininsu wa qata'u arhamahum suka yanke zumuntansu wa zulmu zulmatun yawmal qiyama kuma zalimci duhu ne a ranar kiyama zalimci duhu ne a ranar kiyama don haka ba abinda mutum zai yi sha'awar sa bane ba abinda mutum zai yi kwadayin sa bane kar kai dinga kwadayin ka samu dukiya ko da ta hanyar haram saboda a ranar kiyama musiba ce gare ka hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na da 858 Allah subhanahu wata'ala ya bamu mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك